suna na ya wuce roman bakan daura magana ibrahim magu suka yi cewa ba za su yi kwamfamin nashi ba Allah zai yi kwamfamin nashi Tun da Allah mu 'yan an Najeriya muna adda a kan shi tun mutumin da zai zo taimakawa shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari a yaƙi corruption amso haƙƙin mu a yi aiki da shi to mu muna fatan Allah muna ta mai a cewar wannan mutum Allah kar ya ba duk wani wanda bai so ya ci gaba a ko ai kwamfamu nashi Allah ba zai ba su abu kuma shi Allah ya kwamfamu nasu shugaban kasa jinan Muhammadu Buhari yana da yancin da zai nada magu shugaban kasa ne shi da ya bi doka ya bi doka sun ki saboda su su san dukkan su kamar yadda nake ga maka mafi yawan su corruption ne sunana malam Salihu Isa na taro a'a to wannan tsakanin 'yan majalisa ne wanda yake suna da Uh, constitution ya ba su dama watan shari'a ta ba su dama su binciki abin suka bincika wanda mu ba mu sani ba amma su sun sani don haka jiya da suka yi da magu kuma magu dai gaskiya mu mutane ke magana cewa magu ne da kokarin shi amma abinda da yan majalisa suka ce to mu je shi saboda a tafi lafiya lau saboda magu ba shi kadai ne a kasan nan wanda zai iya taimaka ma EFCC ba sunana aliyu alhazai shinkafi dan malikin galadi magana ta gaskiya babu wani kauce kauce ba da gogoye duk abin da kaga yan siyasar mu an aiko da shi ga fada shugaban kasa sun ki amincewa da shi to abu ne wanda an na gaskiya ko wanda suka ganin cewa ba zai fi nasu ba ma'ana ba zai taimake su ba ni ina kyauta zaton shakka ce suka yi ba za su samu wani sauki ba ko wata sa'ida game da binciken ya kama zuwa gare su to kuma mahiyancin su san tsahin kayoyi da ciki akwai su burgusu bera su yi duk babu abin da babu cikin majalisa